محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka 'yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau <coughs> ranar asabar daren lahadi 29 ga watan safar 1439 hijiriya kuma 18 ga watan biyu shekara ta dubu 18 ga watan 11 shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan masallaci na alhaji saba ɗan kori a unguwar sharaɗa a cikin birnin kano ramar hukumar gwale a nan najeriya mun haɗu domin tattaunawa akan matashiyar da aka yi mana cewa risalatul masjidi idan aka ce risalatul masjid ana nufin da hausa saƙon da masallaci yake kunshe da shi sharaɗa municipal ce gaba ɗayanta ya aka yi haka mala ya sir ai sai a yi magana ta dawo gwani to abuwan na yi kuskure shek yasir ramadan gwani ya gyara mu sharaɗa ƙaramar hukumar municipal ce almasajid jam'u masjid idan aka ce kuma almasjidu asali an samu shi ne daga kalmar asujud sujud as-sujud kuma shine sujada wanda a shari'ance tana nufin wata ibada ce ke bantacciya da ba ta halatta ga kowa sai ga Allah wacce take faruwa sakamakon kai goshi ƙasa tare da shimfiɗa hannuwa da yin amfani da wasu gaɓoɓi da shari'a ta yadda da su domin nuna kaskanci har da girmama ubangiji subhanahu wataala kai kana nuna kaskancin kanka kana kuma girmama ubangiji to almasjid an auna shi ne akan ma'auni na almaf'il idan ya zanto an yi wa ainun ɗin harafi na kusa da ƙarshe an masa kisra sai zanto asali yana nuni ne zuwa wurin da ake yin sujada don haka idan aka ce almasjidu ana nufin wurin da dan adam yake zuwa yayi sujada shi kuma yana da ma'ana biyu ko takaitacciyar ma'ana shine inda yake dora goshinsa kamar misali yace kafa ka daga wurin da nake sujada azil rijlaika an masjidi to kaga yana nufin wurin da zan sa goshina a cikin masallaci umuman kuma aka ce almasjidu ana nufin ɗakin Allah da aka ware shi a musulunci ba a yadda a yi komai ba sai abin da Allah yadda da shi na sallah da ambatan Allah da yada addinin musulunci da kuma dukkan abin da hani bai zo a kansa ba da wannan ne malamai suka ce ubangiji su bane wata'ala a cikin suratul jinni yana magana ne akan masallaci ya ce wa innal masajida lillahi ko wa annal masajida lillahi a wata kira'ar fala tad'u ma Allah ahada dukkan wuraren da ake sallah masallatayya na Allah ne dan haka kar a bauta wani a cikin masallacin a hada shi da Allah balle kuma a ce za a bauta wani ma shi kadai a kyala Allah Allah bai yadda ka bauta masa ma ka bauta wani ba to masallaci yana da kima a musulunci kwarai da gaske domin yana ɗaya daga cikin farkon abin da aka sani a wannan addini ubangiji subhanahu ta'ala ya gaya mana cewa farkon ɗakin da aka sanya wa mutane a duniya shine wanda yake makka inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan farkon gidan da aka yi wa mutane a duniya suka ganshi shine wanda yake makka shine ɗakin Allah kenan shi kuma ɗakin Allah ya ɗaukaka ne da abubuwa muhimmai guda biyu na ɗaya alka'abatul musharrafa ka'aba na biyu kuma masallacin kasancewa wurin masallaci ne shi yasa a cikin hadisin abu sa'id da wani sa manzala sallallahu alaihi wa alihi sallama da yake cewa la tushaddu rihalu illa ila thalathi masajid ba a nikar gari a yi tafiya sai dai a je masallatai uku da ya ta ya ce almasjidul haram wanda a nan ka'aba take almasjidul haram masallacin Allah mai alfarma na makka kuma ta inda za ka san cewa mahimmancin ka'aba mahimmancin masallacin ne abinda wasu daga cikin malamai gairu shafi'iyya suka kafa hujja da wata ruwaya ta wancan hadisin da na kawo akan cewa gidajen maka garin makka duk wanda yake da gida a cikin garin maka to gidansa ne ba na Allah ba ne mallakarsa ce don haka zai iya siyar zai iya sanya haya amma idan aka ɗauki wannan ma'anar to kuma yin aiki na ibada da ya jimanci sallah ko wani abu a cikin waɗannan gidajen da suke nesa da harami baya ɗaukar ladar da yin aiki a haramin yake ɗauka saboda manzala suna ce masjidil haram kuma ana nufin maka gaba ɗayanta tun da maka gaba ɗayanta harami ne to sai suka kafa hujja da cewa ai manzala sun salama ta yi wa masjidul ka'aba da masallacin ka'aba sai zan to kenan ita kanta ka'abar masallaci ce da wannan ruwayar ne zaka iya cewa mahimmancin masallaci da girmansa ya kai kusan shine farkon abin da aka sani a wannan addini wa annal masajida lillahi shi sa Allah subhanahu wata'ala ya ambaci masallaci a cikin alkur'ani da sigar mufradi har su 22 a cikin suratul baqara kawai Allah subhanahu wata'ala ya ambaci masallaci su biyar ko su bakwai afwan a cikin suratul baqara kawai a cikin suratul tauba kawai Allah ya ambaci masallaci su biyar to wannan da lafazin al-masjid kenan amma da lafazin al-masajid kuma Allah ya ambaci masajid masajid su shida a cikin alkur'ani kaga biyar a hada da shida a 22 a hada da shida ya zama nawa kenan 28 to adadin sunan masallaci kenan da yazo a cikin alkur'ani duka abinda ko ya maimaita so ɗaya so biyu so uku to hakika yana da matukar muhimmanci a da can al'ummatan da suka gabace mu ba masallaci ne da su ba yahudawa suna da abin da ake kira bi'a kiristoci kuma suna da abin da ake kira kanisa coci to amma wannan shine sunan yanka na kiristoci da kuma yahudawa wa illa akan kirawo wani nau'i na abin da su yahudawan suke bautar Allah a cikinsa da suna sauma'a sannan su kuma kiristoci ana kiran nasu dir ko dai addayu shi yasa ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul tauba a cikin suratul hajji yake cewa walaula difa'ullahi a wata kira kuma walaula tafullahi nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha smullahi kabira ba daban Allah ya ba da dama idan an kawo mutane farmaki su yi amfani da damar da suke ita da ƙarfi su kare kansu ko da zai bayi zuwa ga kashe wanda suka kawo musu farmakin kinan ba don Allah ya taimaka wa mutane su ije sharrin wasu mutane da suke kawo musu da kansu ba to ai da ba a zauna lafiya ba lahuddi masawami'u da dukkan wata hasumiya haka muke cira da Hausa amma ba hasumiya ce wai irin ta masallaci doguwa ba ban taba nazari akan dalilin da yasa ake kiran sauma'a hasumiya ba amma dai in ka bibi tarihi zaka ba wai doguwar hasumiya ce irin ta mu ta yanzu ba to da an rushe dukkan wani hasumiya wurin da yahuda suke shiga su yi bauta a wurin da kiristoci suke shiga su yi bauta wa biya'un da kuma an rubuje dukkan bi'a bi'a masallacin yahudawa wa salawatun kai da dukkan wata addu'a ko ibada da ake haduwa a yi ko a kiristancin ko a yahudancin ko a musuluncin duka da an rushe su sai Allah ce wa masajidu da masallacin ma ba su zauna ba to amma kafiri ya san in ya ka maka farmaki shi ma zai iya ji a jikinsa Dan haka sai ya janye to ma'alli shahid anan shine Allah ya tattara su ya ce lahuddimat sawami'u wa un wa salawatun wa masajid yuzkaru fi hasbullahi kathira Allah ya ɗaukaka sha'anin masallaci ta hanyar ambatansa tare da haɗa shi da mutane na gari ala sabilin misal a cikin suratul tauba ubangiji subhanahu wataala yana cewa innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir haqiqa waɗanda suke iya tsayawa a tsiraya masallaci tun daga gininsa kama zuwa ga ciyar da shi gaba to wanda yake yin haka kawai su ne waɗanda suka yi imani da Allah kuma sa'an nan suka yi imani da ranar lahira walam yakhsha illallah kuma ba sa jin tsoron kowa sai Allah sai Allah ce fa'asa ula'ika an minar mota da lalle waɗanda suke aikin gina masallatai da raya su ya ta su zama cikin mutanen da Allah ya shiryar da su ta farkin shiga aljanna haka Allah ya bi su a cikin suratun nur Allah yake cewa bayan ya gama bayani akan haskensa Allahu nuru samawati wal ard har izuwa wa Allah bi kulli shay'in alim sai ya ce ta fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar liyajziyahum Allahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi nan bayan Allah Allah ya ce rijalu su mazaji fi buyutin a cikin gidaje adinallahu an turfa'a da Allah ya umarni da a ɗaukaka darajarsu kuma a ɗaukaka gininsu duk sanda aka samu dama a ɗaga ginin masallaci ta yadda za a iya ganinsa a gane masallaci ne wayin karafi hasuhu kuma ambaci sunan Allah a cikin masallacin to yusabbihu lahu fiha bil ghudu wal asali rijalun wayannan mazajen suna tasbihi a cikin masallatan nan tare da tsarkake ubangiji subhanahu wataala safiya da maraice wanda la tulhihim tijaratun ba wani kasuwanci ko harkar kwangila da suke shagalar da su wala bai'un ba harkar siye da siyarwa an zikirin la in dai ambatan Allah ya taso za su iya aje wannan abu ba wai ana nufin ba sa kasuwanci ba a'a kila suna yi amma dai wannan kasuwancin baya hana su kuma su zo su gana da Allah a cikin masallaci don haka shi yasa za mu ga a tarihin musulunci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya baro makka zuwa madina farkon abin da ya fara yi da ya iso madina da ya sauka a wajen mutanen kuba farkon abin da ya fara yi shine tabbatar musu da masallaci wanda har yanzu kuma yana nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar cikin hadisi Abdullahi dan Umar ya kasance yana tashi yayi alwala yayi wanka tun daga gida ya tafi ya je ya sallah a masallaci da dawo a ɗaya daga cikin ranakun mako kuma yace duk wanda yayi sallah ya baro gidansa ya zo masallacin Quba ya tsarki daga gidansa ya zo masallacin Quba ya sallah Allah zai rubuta masa ladan umara wanda shine masallacin da Allah subhanahu wataala ya sifanta shi da cewa masjidul usisa ala taqwa masallacin da aka gina shi a bisa tsoron Allah da tsare dokokin Allah bayan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar Quba din akwai ƴaƴan baffannin dangin da suka sauke shi a Quba an matsa tafiyar 'yan kilomitoci kaɗan kafin a shiga cikin garin Madina sai kuma su ma suka tara manzan Allah sassalama a nan da lokacin juma'a ya sai ya tsaya ya musu sallah a masallacin masjidin juma'a wanda shi ma tun daga lokacin aka fara sallar sallah a masallacin har izuwa yanzu to yana isowa madina aka tare shi da lale maraba ya ga ta goma shi da sha tara ta arzikin da bai taba gani ba kowa yana cewa a wurina za ka sauka a wurina za ku sauka in ka nufi za ka kama taguwarsa sai ce da hafa inna hama amura ku kyale ta ita ma Allah ne ke ba ta umarni to dama shi can a zuciyarsa yana soyewa wa 'yan uwan sahalacci a madina domin kakansa abdulmuttalib mahaifiyarsa 'yar madina ce 'yar kabilar banu najjar daga khazarci to in aka ce kowa ya tafi wajen 'yan uwansu shi can zai tafi to amma kuma yana jin nauyi tunda ba su kadai suka yi mai karamci ba yana so inda shi za a bawa zaɓi ya karrama su ya sauka a wurinsu da kawai ikon Allah ko da taguwar ta tafi sai ta je ta durkusa ta sauka a farfajiyar wato khalid ibn zaid al-ansari abu ayyub <clears throat> shi ma kuma dama dan kabilar barin najjar sai manzon Allah ya ji daɗi hatta yunƙura ta tashi ta yi gaba sai ta sake dawowa sai ta tsugun manzan tana sauka a wurin sai manzan Allah sallama ce to jo da ta sauka shi abu ayyub a daidai inda ta sauka Tun da ba gida ba ne ba kofar waje ne sararin inda banin najjar suke ne sai shi abu ayyub yayi maza ya tarab ya ɗauki kayan maza Allah ya shiga da su gidansa sai maza Allah ce to almar'u ma'a rahlihi mutum yana zama inda kayansa suke sai ya sauka a wurinsu to farkon abin da manzon Allah su salama ya ya shine sai ya duba filin da yake kusa da wurin katon fili ne kamar yanzu ka ce 100 by 100 sai ga wurin nan zai dace da a ce ƙwaryar madina ce kuma in yi gina gidansa da masallaci a wurin zai yi kyau sosai saboda sai ce wannan filin fa sai aka ce ai na su mu'adu ne wanda suke hannun as'ad ibn zirara mazala ce a zo da su aka zo da as'ad din a zo da yaran ina son filin nan zan biya suka ci ba ya rasulullahi daga zuwan ka mu fara ciniki da kai ai duk abin da kake so mun baka kyauta mazala ce a'a ni dai ina so a yi masa kuɗi in biya aka yi masa kuɗi sai na abubakar ya taho da wasu canji dama da ɗan raguwar don bai bar komai a makka ko iyalansa bai ba komai ba ya kwashi kudin nan ka cokan ya ba manzo Allah sallama shi kuma manzo Allah sallama ya biya kuɗin filin ya siya farkon abin da manzo Allah ya fitar shine gidansa inda zai zauna da kuma masallaci wanda shine masallacin da ya zama masallaci na biyu a daraja a duniya tarihin duniya shine masallaci na biyu a daraja bayan masallacin makka kafin na akwai masjidul aqsa ah, masjidul aqsa shine masallacin da yake da yake baitul maqdis wanda yawancin annabawa duka sun zo nan daga wanda dama a nan yake sai kuma wanda Allah ya dauke shi ya kai shi wurin wanda hatta annabin musallallahu alaihi wasallam a shekara ta goma Allah ya aiko mala'ika jibril ya ɗauki manzo Allah sallallahu alaihi akan burak wata dabba ce mai kamar tsakanin alfadari da doki ita ba doki ba ita ba alfadari ba mai sauri wanda a cikin daren nan ta ɗauki manzo Allah sallallahu alaihi kankace mai wannan ta kai shi har baitul maqdis a lokacin ba kowa a baitul maqdis to anan ne Allah ya nuna masa annabawa suka zo suka yi sahu ya shiga ya jagorance su sallah tunda a lokacin an shar'anta yin sallah amma ba a farlanta salloli biyar ba domin shar'anta sallah tun tare da musulunci aka shar'anta sallah manzala sama wahayi na uku da aka yi masa ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila yana tashi yayi qiyamul layla amma magana ayi salloli guda biyar azhar da al'asr wannan sai da aka yi mi'raji ya ga annabawan nan gaba ɗayan su dukkan su ya gan sun zo ya ja su sallah sannan aka ɗauke shi aka yi sama da shi shi ne mai waka ake cewa al'ambiya ku jami'uhum a haya'u lamma a talbaitar muƙaddasa ja'u sallabihim wahumu ladaihi wala'u kanal imama wa kulluhum ma'amuma dukkansu suna bayansa shi kuma ya ja su sallah sallallahu alaihi wasallam to kaga muhimmancin masallaci wanda hatta san da za a tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam iraji sai da aka biya da shi ta masallaci ya shiga yi sallah sannan aka yi sama da shi daga nan ne kuma ya fara ganin annabawa a kowace sama zai ga wani annabin daga cikin annabawa zai tambaya kuma a ce masa shi ne wani bayan nan saboda mahimmancin masallaci ya sa annabi sallallahu alaihi sallama bai hana dukkan mutanen unguwa da suka ga za su iya yin masallacinsa a unguwa su ci gaba da sallah banu salima suna da masallacinsa a lokacin manzan allah sallallahu alaihi sallam <clears throat> wanda su ne suke zaune a hayyul qiblatain inda ake cewa masjidul qiblatain a yanzu sannan bayan nan wa'yansu kuma mutanen ba su yadda su yi masallaci a unguwarsu ba sun fi so din nisan unguwarsu su dinga zuwa wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah sallallahu ya ji labarin wasu daga cikin sahabbansa unguwa guda suna so su tashi daga gidansu daga unguwar tasu su zo su sake samun kunutai a kusa da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya zama ya fiye musu kusa da masallaci saboda rayuwa ana so kullun ta zama tare da masallaci sai manzo Allah sallallahu alaihi yake ce musu diyarakum tuktabu lakum atharakum take ya taka ya je har unguwar ce naji labarin kuna so ku taso daga gidajenku ku dawo masallaci ya ce to diyarakum ku zauna a gidajenku tuktabu lakum atharukum wannan takun da kuke yi ku zo masallaci Allah zai rubuta muku ladan abin da kasance kuna aikata haka zalika annabi sallallahu alaihi wasallama idan sallah ta kama shi baya cewa dole sai ya zo inda masallacinsa yake duk inda ya samu masallacin al'umma ana yake tsayawa ya salla ya tabbata a cikin a kitabun du'a na imam tsabarani da kuma al-mu'jam nasa da al-musnad na imam ahmad da sauran littattafai a hadisin jabir an abdullahi Allah ya kare da a gare shi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi suka fita da manzon Allah sallallahu alaihi ranar laraba da yamma to lokacin sallah yayi musu a wani masallaci wanda shine yanzu ake cewa masjidul ijaba to a daidai wajen manzala sun ya tsaya salla sallah bayan la'asar sai ya tsaya addu'a ya sai na ga manzala sun yana munna yana fara'a yana dariya yana raha ya ce ya rasulullah mai ya faru ne sai ce addu'a ne kwana uku ba amsa mun ba sai yanzu yanzu nan na roƙi allah sai allah ya amsa mun jabir ya ce sai na kula ranar laraba ne bayan sallar la'asar ban taba tasa wani abu a gabana na bukata ba sai na nufi laraba bayan sallar la'asar na roƙi allah kuma ban taba ganin allah bai amsa ba wannan da yawa daga cikin malamai sun inganta wannan kamar shekul islam ibn taimiyya allah ya ji kansa da rama a shek muhammadin nasir al'albani a cikin silsilarsa sahiha ya ce wallahi ba don jabir a gabansa aka yi wannan abun ba kuma shi ne ya rawaito da za mu ce wannan kamar bida a bida to amma tun da har jabir ya ce yana yi to ya halatta ka zuka ce kawai ranar laraba bayan sallar la'asar <clears throat> yana ɗaya daga cikin lokacin da dauya ka yi addu'a face sai an amsa to annabi sallallahu alaihi sallama yana kula da sha'anin masallaci sosai shi yasa munafukai da suka lura da haka sai suka ga to ba hanyar da za su bi su ja mutane da za su dinga yada farfaganda irin su yi masallaci tunda shi mummunai suke yi to sai suka yi masallaci sai suka gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi akan ya zo ya bude musu masallacin sai manzo Allah sallallahu alaihi san da gayyatar ta zo masa sai na Umar ya ce ya Rasulullahi ni da za a daka tatawa suwana da suwana ne suka gayyata nan munafikai ne su da kan muje je sai manzo Allah ya ce ya su ya Umar ba komai aje din manzo Allah yana shirin tafiya sai Allah ya aika mala'ika Jibrilu ya saukar da wahayi la taqum fihi abada karka kuskura ka je ka taba tsayawa kai sallah a masallacin nan la masjidul usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fi ga wani masallaci can da aka gina shi akan taqwa shine masallacin uba shi yafi cancanta ka je ka tsaya a wurin kai sallah fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin ana akwai mutanen da suke so su tsarkaka kuma Allah yana son mutane masu tsarki saboda haka sai zanto wannan masallacin an yi kansulin sa. kuma Allah subhanahu wataala ya tona musu asiri walladina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu ah, min qabl ubangiji yace wa'anda suka ri'i masallaci domin cutarwa masjidan diraran wa kufran da kafirci wa tafriqan bainal mu'minina dan raba tsakanin mummunai wa irsadan kuma domin ya zame musu wata madakata ko wurin dako liman haraba Allah wa rasulahu ko ya zama mafaka ce ta dukkan wanda zai yaki Allah to a wajen zai yaki Allah to ubangiji subhanahu wataala zai taimaki addinin sa su kuma za su ga abin da zai faru akan su shi sa Allah ya ce la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan illa an taqatta'a qulubuhum dan haka sun fahimci cewa a lokacin babu wani abu da yake da muhimmanci irin masallaci to shi yasa sai suka fake da gina masallaci da manzala sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bar duniya ya bar duniya yana da sama da masallaci daya ga masallacinsa da yake sallah ga wurinsa da yake sallah a cikin gida sannan kuma ga inda yake fita yake yin sallar idi don haka rayuwarsa gaba ɗaya ta cakudu da masallaci <clears throat> lokacin da sai na abakar ya karɓi jagoranci ya yi sallah a masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama amma da aka zo sallar idi da ya zo ya tsaya a masallacin da manzan Allah yake tsayawa <clears throat> inda yake tsayawa ya yi sallar idi ya to saboda manzan Allah sama ya rasu a watan rabi'in al'awwal to jim kaɗan bayan rasuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya zanto an lokacin sallah ya yi tun da kunga tsakanin rabi'in al'awwal da da shawwal kana magana kusan wata biyar kenan ko rabi'ul thani jumadal ula da ya rajab sha'aban ramadan sai shawwal a wata na bakwai da rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama aka zo sallar idi wanda sai na bakare tsaya a masallacin yana cewa ina tunawa cewa a irin wannan rana a daidai wannan lokaci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tsaya a irin wannan wuri sai ya fashe da kuka ya kasa karasa hudubar sai aka canja masa masallaci saboda in yana tsaye a wurin yana tuna manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama baya iya jurewa to shine aka samu masjidu abubakar da yake nan a ƙwaryen madina wanda ya saba zuwa madina zai ga wani waje da ake kiransa masallacin sayyidina abubakar za ka yi ta mamaki to ya aka yi sai na baka rike da masallaci ai eh, ga dalilin da yasa aka samu masjid abi bakar to da yake zuciyar da iri ɗaya ce ta shabahat qulubuhum da sai na umar ya zo shi ma da ya tuna da manzon Allah sama ya tuna na abubakar sai ya kasa tsayawa abu sai wurin ya masa farjini dan haka shi ma sai aka matsa aka canja masa wuri sai zanto sunna ce ta su kula fadin har sayyidina usman shi ma haka sayyidina ali dan haka sai kaga can kamar za ka yi hanyar kurban hanyar inda za ka yi masallacin kuba wajen kasuwar dabino za ka ga akwai wani masallaci da ake kira masjidu ali za ka ga 'yan shi'a suna taruwa a masallacin su ya fiye musu masu shigo masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam za ka yi 'yan su cincin do dandazo ana sallah su suna can a wurin su sun da an ce masjidu ali to a lokacin sai na abubakar an ƙara masallatai domin baya ga masallatan da aka sani na madina da wanda aka sani a makka to lokacin da ya tura rundina domin ta je ta kai ɗauki ta buɗe garuruwan da basu musulunta ba a tsallake ya tura khalid ibn walid da al-musanna ibn al-harisa sun yi can yankin fasha sun yi sama kenan sannan daga gefe kuma ya tura ikrimatu ibn abi jahal da shurahbil ibn hasana da amr ibn al-as da uh, sa'ad ibn abi waqas da abu ubaidata amir ibn al-jarrah Allah ya kare yadda a gare su su kuma ya tura su biladu sham ru daular rumi to duk inda suka je suka ci nasara sai sun assasa wurin sallah saboda mahimmancin masallaci amr ibn al-as Allah ya kare yadda a gare shi lokacin da ya karɓi izini na tsallaka tekun nil da kuma kai addinin musulunci kasar misra da ya je fustab ya je iskandariya sai ya yi masallaci domin ya zama nan ne matattarar sojoji da kuma nan ne wurin kullawa da warewa wanda kuma har yanzu jami'a amur al'as yana nan a garin misira wanda ya taɓa zuwa Misra in yaji yawon da ido za a nuna masa a ce wannan shi ake kira jami'u Amri bin al-as tarihi ya rubuta mana cewa lokacin da aka je aka kai addinin musulunci har samarkand lokacin sayyidina usman kafin dai al-khilafatur rashida ta kare karkashin jagorancin su muhammad bin muslim kafin nan da su sa'ad ibn abi waqqas an ce sa'ad ibn abi waqqas shi aka je sin wanda kuma shi ne ya fara asasa masallacin sin a wurin birnin sin fa da muka sani inda ake cewa china wanda kuma yana nan ana kiransa da suna masallacin sa'ad ibn abi waqas haka ake faɗa a tarihi amma dai babu wasa'i wato wasu dalilai waɗanda za su tabbatar maka da cewa dole haka ne amma abin da yake nuna musulunci rayuwarsa a ɗamfara take da masallaci to alkulafa'ur rashidun da suka shekara talatin suna halifanci sai na abubakar shekara biyu sai na umar shekara goma sha biyu sai na usman shekara sai na umar goma sai na usman sha biyu sai na aliyu shida kafin su bar duniya bayan tabbatar da musulunci kuma an tabbatar da masallatai ko'ina ina lokacin sai na mu'awiya ibn abi sufiyan wanda shi kuma ya sami damar da ta fita su tsayi shekararsa ashirin yana mulki to a wannan shekara ashirin din sai ya ƙara assasa masallatai da kuma ƙara faɗaɗa yawansu a ko'ina a duniya kuma duk inda aka buɗe aka kai musulunci wurin to sai an tabbatar da cewa akwai masallatai kuma ana ci gaba da riƙe saƙonnin da masallatai suke isarwa wanda su ne insha Allah yanzu za mu faɗi kaɗan daga cikinsu lokacin da mu'awiya ya rasu a shekara ta 60 yazid ibn mu'awiya ya hau halifanci ya samu turjiya daga abdullahi dan dan zubair Allah ya kare da a gare shi da sayyidina husaini jikan annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu daga cikin manya-manyan mutane ciki ma sahabbai wanda su suna ganin cewa ba shi ya cancanta a masa ya zama khalifa ba to wasu daga baya bayan sun yi bincike sun tabbatar da ba maslahar a ce za a yi masa bore irin sa Abdullahi dan Umar suka yi masa mubaya'a kuma suka yi umarni da a yi mishi mubaya'a wasu kuma irin su abdullahi dan zubair suke ganin cewa su ba za su iya masa mubaya'a ba amma za su zauna su ci gaba da jagoranci a inda suke abdullahi bin zubair sai zama yana makka sai ya ƙara faɗaɗa masallacin makka da kuma masallatan makka to lokacin da yazid dan muawiya ya mutu muawiya ta bin yazid ya ci gaba ya yi yan watanni ya gama yazid na biyu ya karɓa ya ci gaba har izuwa lokacin marwan ibn al-hakam zuwa lokacin ɗansa abdulmalik ɗan marwan to a lokacin ne saƙonnin masallatai sai suka ƙara bunƙasa a lokacin abdulmalik ibn marwan a lokacin marwan gwamnan makka shine abdulaziz baban umar gwamnan madina daga baya kuma umar ibn abdulaziz to a lokacin ne aka ce a je duk wani waje da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tsayawa yayin sallah a faɗaɗa wajen a mai da shi masallaci to daga cikin wuraren da aka mayar masallaci akwai inda ake kira almasajidus sab'a masallatai guda bakwai wanda masallatai guda bakwai din nan abin da ya faru a wurin shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ji labari aka kawo masa labari ta hanyar alleken leƙen asiri cewa ga mushrikan makkanan sun haɗa ƙungiya da bataliya ta kusan mutum dubu goma sha biyar za su zo su yaki madina kuma hadda yahudawan madina aka haɗa kai da munafukan cikin madina saboda haka yanzu madina babu tsaro na ciki a cikin madinan akwai waɗanda da an zo su za su ba da lagon mutanen madina su ne munafukai da kuma yahudawa can kuma gashi an yi gayya da ƙungiyoyin waɗanda ba quraishawa ba ma duka an ziga su an yaudaru wasu gaba ɗaya sun zo za su murkushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za Allah ma sai ya tara sahabban sa ya kamata a yi sai suka ba da shawara a salmanin farisi sai ce mu dai lokacin da muke can a fasha yankin Asbahan yankin kurasan idan za a kawo mana yaƙi to muna tsaya mu ga ina ta ina ake shigowa in za a shigo garin to iya daidai ganuwar wajen sai mu je inda yake da kofa sai mu rufe inda ba kofa kuma sai mu haƙa rami saboda doki baya yana jin tsoron tsallaka rami in kuma mutum ya shigo ramin to ya zama nama in kuma yana waje can ba zai iya faɗowa ba sai a yi duk abin da za a ƙare daga nisa to kuma dama madina gaba ɗayanta a kewaye take da duwatsu ta can dutsen uhudu ya kewaye ta ta arewa kenan sa'annan kuma in tun daga arewa har zuwa arewa masu gabas to sa'annan kuma dutsen aib shi ma kuma da harra sun kewaye ta ta can eh, wajin aƙiƙa shi kuma ya kewaye ta ta ɓangaren kudu maso yamma to amma daga yamma yamma za a iya shigowa ta bayan wajin aƙiƙa shi kuma inda wani dutse wabar da kuma waƙin su suka sa su ne suka yi wa madinan iyaka a haka amma za a iya shigowa ta nan to hanyar da kaɗai ita ta rage ta nan za a iya shigowa sai suka je suka shata hanyar sai suka ce to a haɗa rami daga wabar zuwa waƙin gaba ɗaya a hana mutane shigowa ba wani yana da tanda aka haka kanda zuwa aka aka dinga kewaye madina <laughs> ba za ta kewaye ba ta yi girma to iya inda za su ma ya sa musu su kewaye abu ne da ɗan adam zai iya ma duk da haka zaka fahimci jarumtar sahabbai to manzo Allah sama ba ci ma zaune bane kuma shugaba ne wanda ya nuna wa duniya yadda ake shugabanci har da shi yake zuwa a yi aikin to da ya tashi sai ya rarraba masu aikin wasu suna su faro ta can wasu suna daga can wasu suna daga nan wasu suna daga nan shi kuma yana tsakiya yana kula da duka inda ake amma shi ma kuma yana da tawagarsa wanda shi ma a wurin wannan nasu ne in wannan ya gaji zai ba wannan in wannan ya gaji zai wannan in kuna da complain ko kun ga wani abun ko kuna so ku tambaya sai a gaya wanzan Allah sama shi kuma sai ya tako ya zo wurin da kuke ne a wurin ne aka gaya masa cewa ga wani fafan dutse an yi an yi fashe ya ki fashewa duk wani jarumi an aro shi daga wani wurin su wuri bakwai ne mutum ba wato bataliyar bakwai ce can a can da can da can da can inda ya samu damu da komai sai mun faɗa saboda ba tarihin yakin muke to manzala sama ya zo sai ya ɗauki gatar ya ce a ba shi gatar gatari da shi ake haɗa to diga ko <laughs> amma a larabci sunansa gatari sai ya karɓi abin haƙa da ya dage sai ya daki dutsen sai ya ƙara sai ya ɓantare wani ɓangare nasa sai ya kabbara Allahu akbar sannan ya sake dukan dutsen sai sake ballewa sai sake yin kabbara da ya sake yin ta uku sai ya da shi gaba ɗaya sai ya sake kabbara sai ya ya kabbara ta me yace dukan farko da nayi masa sai Allah ya nuna mun ga katangu ga katangunan na garin Roma Allah ya nuna mun su kuma na ci nasara mana mulki na zai kai har wurin na biyu kuma aka nuna mini katangun Kisira a farisa nan kisra kai ruma da kaisar a farisa ya ce sai kuma can aka nuna min benaye na sana'a garin yaman kuma aka yi min bishara cewa addini na zai kai har zuwa wurin to annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin in wuraren da ya zauna tare da sahabbansa anan suka yi sallah ko ina duk inda manzo Allah ya tsaya a wurin to sai a yi wurin masallaci sai a ce masjidu kaza masjidu kaza to babban masallacin masjidun rahma a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya sallah to shine ake kiransu almasajidu masajidu sab'a ko sab'u masajid wanda zaka ga mutum mutane sukan je su kallo in an je maka in mutum ya je madina to lokacin da abdulmalik ibn marwan ya ji labarin cewa ah, abdullahi ibn zubair ya gyara ya gyara masallacin makka to sai kishi ya ebe shi ya ce to ai yanzu hankalin mutane duk yana kan makka kuma dama tana hannunsa ya kwace ta to shi ma sai je ya gyara masallacin baitul maqdis kuma ya gina al-qubbatus sakhra sai aka ƙara shigo da wani sabon adabi na daban na gyara masallatai da ƙawata su to a haka dai har zuwa daular bani umayya ta ƙare daular bani abbas ta zo to anan ne aka fara yi wa masallatai zane-zane da ado da gwalagwalai da sauransu saboda a lokacin nan ana cikin yanayi na yalwa da wadata da tarin dukiya to har tafiya ta yi tafiya tafiya ta yi tafiya har izuwa lokacin da wata mata baiwar Allah ta ba da waƙafin wani wuri nata aka yi masallaci a ƙirawan lokacin da bayan rushewar daular spain kairawan wacce take morocco ta zama ita ma wata matattara ta ilimi wanda daga wannan masallacin ne aka assasa cibiyar jami'a ta farko da aka ci gaba da yada ilimi kuma a kairawan a masjidin kairawan bayan nan sai masallacin zaituna wanda shi kuma yake a ƙasar tunisia to afirka ita ma ta taka rawa kwarai da gaske to bayan nan kuma lokacin daular ubaidiyya lokacin da 'yan shi'a suka ɓace mulki suka gallaza wa al'umma suka cutar da duniya suka lalata dukkan wani abin da yake gyararre to amma sai Allah subhanahu wataala kuma ya kaddara a wannan lokacin ne aka assasa jami'ul azhar masallacin al-azhar wanda shine daga baya ya juye ya zama jami'atul azhar a yanzu wanda kuma kusan a yanzu a tarihin jami'o'i na duniya wannan jami'ar wacce asalinta masallaci ce na ɗaya daga cikin jami'o'i daɗaɗɗu ma ko a ce ita ce mafi daɗewar jami'a a duniya kuma adadin mutanen da ta fitar manya-manyan in ba ta fitar da kowa ba sai khalilu kusari mai karatun alƙwani da ya isa a ce kawai wannan jami'a ta yi aiki a duniya to ballantana kuma manya-manyan mutanen da suka fita daga azhar irinsu ahmad shauki sama da shekara duk irinsu ahmad shauki irinsu hafiz ibrahim su baruni da manya-manyan mutane ne wanda sai dai ka ji su a tarihi ma ka ji kamar a lokacinsu ma ba makaranta har izuwa kuma lokacin yanzu kuma da ake yayin duk wani wanda yake da iko da fada a ji a cikin shugabannin da ko dai kasarsu take ɗabbaka shari'ar musulunci ko kuma su musulmai ne kuma majoritin 'yan kasar musulmai ne musamman a ƙasashen larabawa suke takama da gyara masallatai da faɗaɗa su da gina su wanda ala misal masallacin Allah mai alfarma da masallacin Madina tun daga lokacin daular Saudiya ake ta faɗaɗa masallacin kai tun kafin su ma tun lokacin Atrak lokacin daular saljukawa da kuma ayyubawa lokacin daular mamalik da sanda kuma su turkawa ɗin suka karɓi mulki har izuwa lokacin sultan abdulhamid allah ji kansa da rama a lokacin daular usmaniya wanda daga turkiya ake kula da kwantrol ɗin masallacin manzan allah sosala da masallacin makka wanda har yanzu kuma tasirin ginin turkiyan yana nan ko yanzu da ake yin tausi'a ta malik abdallah allah ji kansa ba a yadda an shafe yanayin kamannin ginin ba duk da cewa an canza ginin amma an mayar da kalar irin bulo ɗin wancan ginin na mutanen turkiya to babbar tausi'a da aka gani ta masallaci ko a faɗaɗa masallaci da kyautata shi da gininsa da gyara shi ita ce tausi'ar da malik fahad allah ya ɗansa da rahama ne wanda kafin sa ba a taba ganin inda aka shi makudan kuɗi aka yi wa masallaci hidima irin wannan lokacin to shi kuma da ya yi lokacin da malik Abdullahi ya zo shi kuma sai ya ninka ya kuma ninkawa ya kuma ninkawa da kuɗin da kimarsu ba ta gaza riyal biliyan tamanin da wani abu wannan kai ta lissafi masu kuɗi suka lissafa za su ga kuɗin da yawa wanda kuma tun daga kusan ka iya cewa sama da shekara talatin aka cire a gwamnatance laƙabi na duk wanda zai mulki masarautar laraba ta saudiya daga sahibul jalala his excellency kunga an shugaban ƙasa ana ci masa his excellency ko to su sun cire his excellency din sun mai da shi khadimul haramain sharifai mai yi wa masallacin masallatan nan guda biyu hidima kai ka ce ba shi da wani aiki sai yi musu hidima Da wani a takaice na ɗauko mana tarihin masallatai a gurguje a matsa sosai daga sadar da cewa ban kafa hujja da abubuwa da ake kafa hujja da su a ilmance ba saboda yanayin laccar da kuma mahalattan da kuma shi wannan amfaninsa dai musan yadda tarihin masallatai ɗauko har izuwa yanzu to za mu lura annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi maganganu masu yawa akan abin da ya shafi masallaci kama daga gininsa zuwa ga raya shi zuwa ga sa zuwa ga yin wani abu da yake da alaka da shi wanda a takaice zan ba da misalai ba zan yi istiqsa'i ba na ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana irin tare da irin wahalar da za a sha ranar alkiyama a farfajiyar alkiyama wanda ba za a gaya mana a wani hadisin cewa duk mutane za ka gansu a cikin gumi wani gumin ya shanye shi ma gaba ɗaya saboda zafi wani gumin ya kawo masa iya wuya wani iya kafaɗa wani iya cibiya mafi ƙarancin wanda bai yi gumi ba saboda bala'in zafin rana shine wanda gumi ya kawo masa ƙwauri to amma akwai mutane bakwai da manzo Allah sama ya bamu labarin cewa Allah zai dauke su ya sa su a inuwa a ranar da ba wata inuwa sai wannan inuwa ta al'arshi mutum na farko manzo Allah sallallahu ce imamun adil shugaba jagora mai adalci sai na biyu kuma shabun na shafi ta'ati rabbihi wani matashi ko matashiya da tun da suka taso Allah suke wada abu su taba canjawa sai na uku ya ce wa rajulun kalbuhu mu'allakun bil masajidi sai kuma mutumin da zuciyarsa tara ta yi da masallaci hankalinsa yana kan masallaci na ɗaya ya za a yi a gina masallatai na biyu ya za a yi a gyara masallatai na uku ya za a yi a raya masallatai na hudu ya za a yi a tabbatar da jin daɗi da walwalar masallatai domin masallatan su yi mutane da yawa na biyar kuma shi rayuwarsa ya fi son ma ta a masallaci to wayannan mutanen guda biyar ba wai sai ka cika biyar ɗin gaba ɗaya za ka shiga cikin inuwar ba rahamar Allah da falalarsa ta sa kowane ɗaya daga cikin wayannan ya cancanci ya shiga cikin wannan inuwar akwai mutumin da shi a rayuwarsa ba shi da kuɗi talaka ne amma ya mallaki lafiyar kansa da lokacinsa wadda ka sanda ya yi ya ji ba shi da wani wajibi ko wani alhaki ko wani nauyi da yake kansa wanda sai a waje zai yi shi to kawai zai tafi masallaci misali in yana kasuwa kaga ba zai bar dukiyarsa ta salwanta ba idan yana cikin gida tare da iyalinsa suna da haƙƙi a kansa idan shugaba ne shi yana wurin shugabancinsa in ma'aikaci ne yana wurin aikinsa to da zarar lokacinsa na wajibi na tilas ya ƙare to hankalinsa yana kan masallaci a gefe guda kuma akwai wanda shi kuma a duniya ba inda ya tsana irin masallaci ba wai yana nufin ya tsani masallacin bane amma an kana so ka ga bala'i ce ne masa zo mu tafi masallaci zai ce ai ba a kira ba da saura to ba dan ba shi lokaci a kira sallah da an kira ya ce ai ba a tayar ba bar sai an tayar ila sai an tayar ma zai nemo abun alwala shi ta ma sallar dan ta zama dole ne in ya zo kuma ko a can waje ya tsaya ma shi ya isa malliman ya sallah yadda ya kamata sai ce liman ya tsawaita irin wannan ci su ne suke kawo complete ɗin limamai kuma su ne suke haɗa faɗa da tarzoma a masallaci amma duk wanda zai zo masallaci kafin lokacin sallah ya zauna ya jira sallah to za ka ga irin wannan komai tsayin sallah baya damuwa to dama amma an gama fita za ku yi ku bashi a cikin masallaci hankalinsa yana ciki to wannan shine rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid to akwai kuma wanda shi kuma ba shi da wannan yarwar lokacin da zai dinga zama a masallaci ko yaushe amma ba ya so ya gaba masallatai a duniya shi burinsa duk inda kuka gaba masallaci ku zo ku gaya masa da zara an ce aiko an buɗe wata sabuwar unguwa an sai gidaje ce an yi masallaci ku a wurin ya kamata a ce akwai masallaci ko ya yi ko ya ba da shawara a yi ko kuma shi kawai in ya zo ya gifta ya gaba masallacin ma baya jin daɗi in ba shi da halin yi ke aiku a yankin rogo akwai maguza wanda suka musulunta sun kai nawa ai sun kai dari da kaza alsa suna da masallaci shi dai duk inda aka zo magana masallaci yake ka san wata rana muna zaune ba ku wani labari sai wani abokinmu zai aure ɗan shekarun baya ne da yawa wani shekara shida haka ko sama da haka zai aure to yana da karancin abin hannu to sai wani ya yi tunani a cikin aminanmu sai ce kira ni sai kira wani ce abin da nake so da Allah mu kama masa gidan da zai zauna haya sai na ce to shi ke ba matsala ni zan ba da ɗan abin da Allah ya hore min sai ka cika aji a sa musaya to sai na bayar shi ma sai ya bayar to sai aka je aka samo gida sai ce to ina da haƙƙin nima in gaya min cewa an samo wannan gida to akwai wasu abokananmu a wurin ana zuwa sai aka ce ay alhamdulillah an sami gida a unguwa kaza aka faɗi sunan unguwar wannan sai ce ɗakuna nawa ne wannan sai ce yaya akwai akwai drive in ne kowa yana faɗan abin da yake so ne a zuciyarsa to akwai wani bawan Allah so uku yana cewa wai ban ɗaki nawa ne a gidan ne ba wanda ya ban magana banɗaki nawa ne a gidan sai da aka gana ce jama'a ina ta tambaye ku banɗaki nawa ce banɗaki ya kamata ka fara tambaya an ce an samu gida duk sai ya bamu dariya ce to ai malam akwai rigimar da an ka kwaso ta banɗaki ne kawai zai karɓe ka <laughs> to wannan ko shakawa wata kila a lokacin ko yana da ɗan larurar ciki ne haka cikin <laughs> tun da bahaushe ya ce abinda ke zuciyar ladan da shi yake fara kiran sallah to akwai mutumin da shi inda dai ka faɗi wurin zaman al'umma to masallaci yake tunani gidan haya zai kama farko abinda da ke fara sabe a unguwar akwai masallaci kuwa kuma haka ya kamata musulmi ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama yadda ya tarbiyyantar da sahabbansa in za su kai farmaki kar su kai musu farmaki sai da asuba in sun ji kiran sallah to akwai musulmai a garin in ko ba a ji kiran sallah ba to shine sai a je a tallata musulunci in sun karba ku biha wa ni'mal in ba su karba ba a gayyace su su zo a haɗu su shigo ƙarƙashin kulawar musulunci amma su dinga ba da jizya idan ba su yadda da haka ba to shikenan a ba su notice daga nan kuma sai a yaƙe su amma shi ma kar a kashe mace kar a kashe ƙaramin yaro kar a kashe tsoho tuku kar a kashe wanda a ganshi a wurin bauta inda ya shiga wurin bauta a kyale shi kar a kashe dabbobi kar a kona bishiyoyi kar a rusa dukiya sai dai inda maslaha to mahallin shahid dai anan shine wani zuciyar tasa kawai ya tara ta da masallaci kawai burinsa ya ga akwai masallatai a duniya to wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid cikin wanda za su shiga cikin wannan inuwar mutumin da shi kuma a rayuwarsa yana so masallatai su yi kyau Sau da ka shi bai damu da su yawa ba watakila shi a mahangarsa yawan ba wani abu ne na tilas ba amma dai da ya shigo masallaci zai kalli nan ya kalli nan ya ce a haba ɗakunan ma'ai ba haka suke ba to sai ya yi wurin ganin cewa me ya kamata ya kawo masallacin domin inganta masallacin kaga shi ma wannan rajulun ne ƙalbuhu mu'allaqun bil masajid a wata ruwaya ya zo bil masajid a wata ruwaya kuma bil masjid mas'alar fiqhu anan shine fiqhun hadisin shine akwai mutumin da shi alaƙoƙinsa ba su da yawa a takaice alaƙarsa take da wani waje mu'ayyan wani waje na daban gidansu ko unguwarsu ko wurin aikinsa ko wani abu kama da haka to sai Allah ya zuba masa ƙaunar wani masallaci guda ɗaya to zai shiga karkashin ruwa wa rajulun qalbu mu'allaqun bil masjid idan kuma Allah ya sa gaba ɗaya masallatan duniyar ne a gabansa ya shigo masallaci ya ga kuttu a ga kaza a nan ya tashi ya dinga fitar da wa'annan abubuwan shi baya so ya ga masallacin alalace to ya shiga cikin wa'anda suke rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid Allah kuma cikin rahamarsa ya sa akwai damar mai kuɗi ya shiga ciki akwai kuma damar talaka ma ya shiga ciki to amma ba zai yi kana da hali da wadata da yalwa ta ka iya taimakawa masallaci ya ci gaba ka ce kai ba nan ka zaɓa ba kai ka zaɓa kullum ka dinga zaba a masallacin ba wallah Allah baya buƙatar wani zuciyarka ba ta zama mu'allaqun bin masjid ba ya akwai mutumin da yana da makudan kuɗin kuma kullum yana sahun gaba a masallaci amma fa su dubu za a zo a ce jama'a masallaci yana buƙatar kaza iyakaci ya ji ku sani shi ya tafi kawai gobe dai zai sake dawo to wannan ba za a kira shi cikin kalbu mu'allaqun bil masajid saboda Allah ya bashi yalwa da wadatar da zai iya fitar da masallacin daga damuwa kuma bai fitar da shi da a ce masallacin yana cikin zuciyarsa to da ba zai bar shi a cikin damuwa ba saboda ka wannan zuwan da yake da'a ce kasira kuma Allah baya bukatar ta a irin wannan lokacin to manzo Allah ya kwadaitar rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid wa rajulan tahabba fi Allah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun دعوت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بسرقة abin a cikin wanda Allah zai musu inuwa a cikin inuwar al'arshinsa wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid zuciyarsa ta rataye da masallaci manzala sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ba mu labari a cikin hadisin da saboda yawan sama ya zama mutawatiri ne ba ma a bukatar wai dole sai ka faɗa a littafi kaza da kaza yake ya zama ruwan dare ba sai ka ce a wajen wane da wane aka karɓo shi ba mimma tawatara hadithu man kadhab wa man bana lillahi baitan wa tasab wa ru'yatun shafa'atun wal hawd wa masfur khuffain wa hadhi ba'd wannan hadisin da zamu kawo yana daga cikin hadisan da sun kai yawan da ba sai kai takhrijin sa ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duka wanda ya gina wa Allah daki ko masallaci to Allah zai gina masa gida a gidan aljanna a wata ruwayar ta sunan abi dawud ko da iya ikonka da kake da shi na gina ɗakin ko da bai fi mifhasi qatat wato kamar bai fi akurkin wata tsuntsuwa da ake kiranta dirwa ba ita kuma dirwa tana yin yanayin tsatsewa na ta mutana to ko da bai fi akurkin tsatsewa na da take yi wa kanta ba ɗan takaitacce ma'ana saboda a nuna maka cewa da a ce abin da ka kashe bai fi abin da za a sai akwarkin tsewala ba to Allah zai karɓi wannan kuma ya gina maka gida a aljanna ko da kuwa zuwa kai tare da waɗansu kuka yi karo-karo kuka haɗa kuka yi wannan gini wannan don a nuna maka mahimmancin tashi da kuma gina masallatayya wa'anda a ciki za a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin hadisin abu sa'idin al-kudiri allah ya ƙara yadda a gare shi wanda wannan hadisi imam ahmad ya rawaice shi a cikin musnad wanda asalin isnadinsa akwai darraj ibn sam'an amma shi kuma yana da rauni sai dai yawan hadisan da suke ɗaukar ma'anar wannan hadisin sun sa hadisi ne da malamai suna iya kafa hujja da shi maza Allah sama ke cewa idza ra'aytumur rajula yata'ahadu almasjida masjida ko almasajida? a wata ruwaya kuma ya atadu masajid duk lokacin da kaga mutun ya mayance wa masallaci to fashhadu lahu bil iman wannan za ku iya ce musu mumini ne shi mana yana ɗaya daga cikin hanyoyin da za a yi a gane cewa wani mumini ne a ga hankalinsa ya karkata zuwa masallaci ya karkata zuwa masallaci shi ma sai ka fassara shi da irin waccan fassarar cewa ya karkata zuwa masallaci wajen shi hidima akwai mutumin da zai zo ya ce jama'a duk da kuka ji matsala inda ta masallaci ce a zo a same ni Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta masa lokacin yana matashi yana bi masallaci masallaci duk inda ya ga agogon masallaci baya ya zai cire agogon ya zauna ya gyara shi kuma Allah ya hore masa iya yaran agogo ya mayar da shi kuma baya karɓar ko yana yin fi sun rawaito cewa sheikh mahmud khalil al-husari mahaifinsa ko kakansa yana sana'ar tufka tabarma yake irin sana'ar gargajiya to ya kasance yana kewayawa duk masallacin da ya ga suna bukatar tabarma ko ma ta lalace shi kawai mayan masallaci ne duk inda ya ga akwai matsalar tabarma iya gudunmawar da zai iya ba a sai ya gyara su haka akwai mutumin da shi kuma plumber ne gyaran famfo yake kawai zai zo inda masallaci yana da matsalar famfo to shi a kyauta zai shi kuma inda Allah ya taimake shi kwanakin baya ina jin ko a alfurkan ne ko a ina ne ko a wani masallaci ne na ji labari akwai wasu kuma sun yi fice wajen wankin banɗaki kamfani ne na wankin banɗaki a alfurkan ne ko su kuma suka zo suka ce to su kuma za su zo su sadaukar da tasu gudunmawar ka duba da yadda ban ɗaki yake su kuma za su shiga su wanke ban ɗakin su gyara shi to akwai wanda su kuma suna da ƙarfi da jini a jika su kuma za ce su kuma aikinsu shine za su zo su yi aikin agaji da tsare dukiyoyin masallata a cikin masallaci ba su bari masallaci ne salwanta akwai kuma wanda za su zo da irin tasu gudunmawar kowa zai zo da sa da zai bayar domin raya masallatai da kuma tabbatar da cewa ana bautawa Allah a cikin ɗakunansa to wannan shi ma zai shiga cikin faɗin ya atadul masajida ko ya ta'ahadul masjida to a gaba ta ƙarshe tunda dama misali muke bayarwa ba komai za mu faɗa ba gaba ta ƙarshe shine farkon saƙon da masallaci ya fara riƙewa bayan aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine sanar da mutane waye Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya samu dama da iko ya kafa daula to ba shi da wani wuri na isar da saƙo na Allah subhanahu wata'ala irin masallaci to don haka kafin sahabbai su koyi ibada ba sai sun koyi ilimin ibadar a masallaci Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara da a gare shi kamar yadda Imam al-Hakim ya rawaito a cikin ya ce ishna burhatan min zaman wa nahnu fityan hazawiya ce mun rayu tsawon lokaci a lokacin muna matasa yan bana bakwai a wajen manzana sama a cikin masallaci ya ce wa inna ahadana la yu'tal iman qabla alquran ya ce na ga kowane ɗaya daga cikinmu yana fara samun imani da tarbiyya da sanin waye Allah kafin ma a saukar da qur'ani a ce ku yi kaza ku yi kaza to kaza kenan saɓon farko da ya zama wajibi masallaci ya rike shine tabbatar da koyar da ilimin sanin Allah da kuma sanin yadda za a bauta wa Allah da yawa sabon annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi karatunsu a cikin masallaci sannan idan sai na abdullahi dan umar ce sai kuma wahayin qur'ani ya sauka sai manzon Allah ya koyar da mu alqur'ani sai mu koye shi da yadda ake karanta shi da yadda ake aiki da shi da kuma ina ya kamata a tsaya sai mu haɗa tsakanin aiki da ilimi wannan shine abin farko domin ilimi shine asasin komai shi yasa da zara an samu masallaci to abin da ya kamata a fara tunanin tabbatarwa a masallacin shine ya za a yi masallacin ya zanto wani mimbari ne na sanar da duniya waye Allah da kuma yadda za a bauta wa Allah shi yasa idan aka gina masallaci sai kuma aka samu wani a cikin a cikin waɗanda suke zuwa yana ƙoƙarin ya tallata kansa ko buƙatar kansa ba wai ya tallata Allah da manzansa ko ya tallata buƙatar musulunci ba to gaskiya ya fara saba wa sakon farko na masallaci shi yasa ko malami ne in yazo ya hawo mimbarin masallaci yana bayani kuka ga yana ƙoƙarin ya tarawa kansa jama'a ne ta hanyar nuna cewa shi fa wani ne ni fa wani ne fa a waje kaza ma na yi kaza sanda ma na yi kaza ba wanda ya sai kaza to wannan ba malami ne da ya kamata ya ci gaba da karantarwa a masallaci domin ya karya lagon sako na farko na masallaci farkon abin da ake so mutum ya tabbatar shine ya janyo wa Allah masoya ta hanyar gaya wa mutane waye Allah waye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ake wa Allah da'a ya ake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a maka zo gana cewa sanda wani ya taba ma sai da ne gama da shi wani ma kai ma an ka taba ni ranka zai ɓaci. to yanzu me kake so mutane su fahimta cewa kai wani ne ayi ya kamata a fatsari taka tsantsan da kai ba haka za ka yi ba karanta musu inna batasha rabbika la shadid in Allah ya tashi kama ka kamun Allah yana da tsanani Allah ya ce sanafruqu lakum ayyuhas thaqalan ku je duk saban da za ku yi ku yi za mu ware lokaci kawai kama ku zami yau ku a ce gaba ɗaya an ce da 'yan sanda su aji kowa ya fito daga ofis ɗinsa su taho sojoji ma su taho a aji aikin an ware rana kaza kawai aji a nemo wani iya kawai aikin neman mutum za a kana jin ba za a gan shi ba ko ina ya shiga to bare Allah ya ce sanafrugu lakum za mu aji komai kawai aikin ku zami ku za mu kama ayyuhat tsakalan a lokacin wani in ka gaya masa haka shi kenan ya kuma dinga kiyayar Allah duk abin zai sai tana ah, to Allah bai ma ce zai aje komai ba zai iya dankata ballanta na kuma a gaya mutane yadda Allah yake kama azzalumai da masu laifi sannan kuma kar a bar su su dauka cewa kenan kuma Allah ba wani abu da yake sai kama mutane sai kuma a zo a gaya musu yadda rahamar Allah take da fadinta da yalwarta da yadda za ka saba masa su ka shekara da shekaru kana saba mai amma tuba ɗaya ya isa sai ko mutum ya ji kai wannan allah karimi ne wannan allah mai kirki ne wannan allah akwai halacci sai ya ji kawai ya cika da ƙaunar allah wannan shi ne sabon farko da masallaci yake isarwa don haka ya zama wajibi a fara tunanin ya ya kamata a tabbatar da wannan tsarin na sanar da mutane waye allah waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ke da alaka da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan aso Allah aso manzon Allah ayi wa Allah da manzon sa da'a wa min thumma kuma ya za a yi abautawa Allah daidai sai sako na biyu shine tsayar da sallah domin ya kamata ka ce tsaye da sallah shine sako na farko to abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da a gare shi yace wala yusalli anna aqwamul ladina lahum za a zo ƙarshen zamani wasu mutane da yawa za su yi sallah ba musulmai bane ba to abin da ke nufi da ba musulmai bane malamai sun yi shari'a suka ce saboda ba su san komai a musulunci ba su ba ma ƙaunar Allah suke ba a lokacin da za a zo a ce a je a cutar da musulunci har da su ma za su je su cutar da musulunci to amma da za a gaya musu waye Allah a masallacin za ka ga kuma yadda ake bautawa Allah ai shi ne wata rana wani malami mun je wa'azi sai na je ya faɗi wata kalma ta shiga zuciya ta da yawa Allah ya buɗa masa cikin hikima muna wa'azi a makka ina jin ko bana ne ko bara lokacin hajji irin ana zuwa garin unguwar ta kare a musu wa'azi sai ce jama'a abin da sa kuka ga da yawa matasa ba sa sanna Allah ne baya burge su saboda ba su tsaya ma sun yi tunanin irin ni'imomin da Allah ya musu shi kadai kuma ba tare da wani ya taya shi ba domin da a ce mutum ya tsaya ya gane wannan fani'imar Allah ne kaɗai mun ita kuma da yadda ake gode masa shine aje a bauta masa to da ba za su ki wa Allah to saboda shi yasa tsayi da sallah shine mataki na biyu a cikin sakonnin da masallaci yake dauke da shi ita kuma sallah tsayi da ita farkon babban abin da ake kula da shi shine lokaci saboda Allah subhanahu wataala yana cewa فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا sallah ta kasance lokaci a wato wajibi ne da Allah ya tsora shi akan mutane amma ya iyakance shi da lokaci sauraka baya halatta ga masallaci kowane iri ne yanzu babu shi da tsarin tafiyar da lokaci da yin sallah akan lokaci malaman fiqh ba su yadda da a dinga hada sallah ko yaushe a kowane masallaci ba inda ba da uzuri da larurar shari'a ba sai dai kuma in masallacin matafiya ne na kan hanya shi yasa a bisa ka'idar fiqhun malikiya idan aka tsayar da sallah to ba za a sake yin wani jam'in ba ina jin mun tattauna matsalar nan a karatunmu na muwadda misali yanzu aka zo aka yi sallah ba a yi sallar magarba ba to sai ga wajen mutum biyar shida sun zo kuma su da su samu sun yi magarban nan ba to ba za su yi jam'i ba sai dai kowa ya sallas saboda barinsu su yi jam'i kuma zai iya haifar da wasu sai su ƙi yin sallah tare da masallacin sai su bari sai an gama sai su zo su yi nasu jam'i kuma sai zanto ka'idan nan ta tabbatar da lokaci an rusa ta wannan kuma ra'ayi ra'ayi ne mai kyau kuma mai karfi duk da cewa a raje shine halaccin yin wani jam'i in an yi jam'in sallah ta yi tare cewa wannan ba shine asalin ra'ayin da yake mazhaba wanda yake mashhuri a mazhabar malikiya to amma dan aljabtar da mutane ba laifi ba bane aka tabbatar musu da wannan dan ya zanto an tsare mutuncin lokaci a masallaci domin saboda mahimmancin haka yasa mala'ika jibril ya zo masallacin annabi sallama kamar yadda shine hadisi na farko a cikin muwaddat imam malik hadisi abdullahi dan umar ya ja manzo Allah sama sallah a farkon lokaci sai kuma ya ja shi sallar zahar washe gari a ƙarshen lokaci la'asar ma da ta yi a ranar farko ya zo a farkon lokaci washe gari ya zo a ƙarshen lokaci har asuba sai ce to tsakanin wannan lokacin da wannan lokacin shine lokacin sallah to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ko makara yayi ana jiran sai ya fito kuma za ga lokutan da manzo Allah ya makara ba su da yawa a iya abin da aka rawaito a hadisi kuma in ya makara ba a ta da sallah sai an jira shi saboda akwai tsari domin shi ne yake ba da dama a ta da sallah to don haka tsare lokaci wannan yana ilaga cin larura ta masallaci shi sa alhamdulillah yanzu mu na suna za ka zo ka tarar da kullum in ka zo ko dai kaga an yi allo ana sanya lokutan sallah ko kuma kaga an zo da kalanda wacce take dauke da lokutan sallah ko kuma ma yanzu da a zamanance ake yin agogo wanda yake haskawa ya nuna cewa lokacin sallah kaza shine kaza hmm. masallaci sai ya saka tsari ya ce to misali yanzu yau a an kirawo sallar isha bakwai da minti goma daidai to masallaci zai kira sallar isha bakwai da minti goma zai kara minti ishirin bayan kiran sallah sannan za a tada iqama to duka uzurin da kake ji tsafa a kankanin minti ishirin za ka iya zuwa ka riski sallah in kuma ka ga minti 20 din ta wuce to zaka iya kiyasta sallar isha yawanci minti nawa akan yi ta a gama in yaso in ka san ma ka makara to ba zaka zo sai ka tafi inda kake tunanin zaka samu to wannan yana da matukar muhimmanci sai abu na uku masallaci wuri ne na sada zumunci wanda lokacin sahabbai baka da wani waje da zaka iya ganin dan uwanka ku gaisa da shi sai a masallaci shi yasa idan mutum bai zo masallaci ba ake bin sa har gida a ji lafiya Suleiman ibn Yasar Allah ya ji kansa da rahama ɗaya daga cikin alfuqaha sab'a wata rana ya tashi ya yi qiyamul layli to sai yi qiyamul layli mai tsayi sai ya gama kafin asuba sai bacci ya kwashe shi sai shedan ya rinjaye shi ya ta bacci har aka yi sallah asuba bai sani sai da aka idar ya farka kuma kan nan an riga an ma baje a masallaci sai ya sallarsa shi kaɗai ashe sai na umar lokacinsa ne ya saba kullum aka ce a daidaita sau duk wanda ya saba gani in bai gan shi ba sai ya jiya aka yi ya ga bai ga sulaiman ba can can can bai gan shi hankalin sai na umar ya kasa kwanciya washe gari kawai sai ya hanyar kasuwa saboda gidan su sulaiman din a nan yake mahaifiyarsa a shifa sai ya gaba da ita a shifa ummu sulaiman sai suka gaisa sai ya kasa kuma ce me yasa musulman ne ban shi ba sai ta ce wallahi amiral mu'mina yayi kasan shi da sallar dare ya tashi yayi sallah ta dare ne to sai wato sai idan sai rinjaye shi sai bai samu damar yin sallah asuba a masallaci sai ce ni ko wallahi gwanda in yi sallah a masallaci da asuba in yi so in yi bacci ba zan yi kiyamun laili ba akan tashi yi kiyamun laili kuma in kasa zuwa masallaci in yi sallah to kaga ashe masallaci wuri ne na kaga dan uwanka ku sada zumunci ku yi zumunci shi yasa a musulunci halal ne ba haramun bane in kun idar da sallah a masallaci ku tattauna akan wani abu da ya shafe ku sanan masallaci da sala ta hudu wuri ne na tattauna mas'alolin da suke da alaka da al'umma ko dai na addini kai tsaye ko na zamantakewa kai tsaye ko na siyasar rayuwa domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da zarar sabon abu ya faru masallaci yake cewa a zo ga hadisin muslim na fadi mutumin tukai ta ce bayan na gama iddata da manzo Allah ya tura gidan ibnu ummi maktum ina kammalawa ta ce kawai sai na ji manzan Allah ya turo ɗan saƙo yana salatu jami'a a salatu jami'a a zo a zo sallah aka zo ta ce sai muka haɗa masallaci ta ce fakuntu fi safin ya saffar rijal ni ina sahun mata na farko wanda daga shi sai sahun maza ta ce sai na ji manzan Allah ya hau bari na gan shi ya hau bari na ji yana cewa jama'a ma jama'a cikin ragabatan wala rahaba ba wai na tara ku ne don a zo a haɗa kuɗi a yi wani aikin Allah ba kuma na haɗa ku ne don in ce wai a ɗauko makami a ji a wani abu zai faru ya ce walakin na tamimar dari sai dai tamimu ibn al-asir dari kana rajulan nasraniyan fa aslama da kirista ne sai ya musulunta sai ya zo ya bani labarin dujal irin labarin da na baku to ni ma zan gaya muku sai ya ɗauko labarin ya basu kaga anan wani abu ne ya faru sabo manzo Allah yake so a sani sai ya tara su a cikin masallaci dan haka da zarar abu ya faru sai manzo Allah subhanahu ce as-salatu jami'a aje a tattaro mutane sai a taho masallaci sha'anin yaki lokacin da Abbas al-Abbas ibn Abdul Muttalib Allah ya kare da a gare shi ya rubuto masa wasiƙa a boye ya turo wani bawansa ya kawo masa cewa to gashi nan ana na radin za a zo a yaki ka lokacin yakin Uhud da manzo Allah sallallahu ya tashi sanar da sahabban masallaci ya kira su ya ce ya za'a don haka duk wani abu da ya tashi faruwa na shawara masallaci ake zuwa in kaji an ce an zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to a masallaci ne sauraka masallaci wuri ne na tattauna matsalolin da suka shafi al'umma sa'annan masallaci wuri ne na shari'a da alƙalanci da sulhu domin annabi sallallahu alaihi wa sallam a anan yake zama a nan mutane suke zuwan masa sa'an nan masallaci yakan zama wuri na karrama wasu bayan Allah da kuma saukar baƙi idan ya zanto baka da wani wajen da ya fi masallaci dacewa da ka sauki baƙi kamar yadda lokacin da wafdu bani tamim suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauke su a masallaci kamar yadda lokacin da aka jiwa sa'ad bin mu'az ciwo a aka ji masa rauni a yakin kandar mazala sun salama kamar da zo a hadisin umu na Aisha sai ya masa wuri a masallaci yana ma zuwa yana duba shi masallaci wuri ne da ake yin abubuwa na nashaɗantarwa idan ya zanto ba su kunshi wani abu da ya saba wa shari'a ba wata rana sai da na umar allah ya ƙara yadda a gane shi ya wuce ya tarar da hassan ɗan sabit da kujera a masallacin yana waƙa ga shi sahabbai sun kewaye shi ana jin daɗin wakar da yake yi to sai na umar dai ba zai ce masa bari ba kuma amma baya so a yi waka don me za a zo a yi waƙa waka tana sa nishaɗi shi kuma sai na umar ya fi so a kawai a tafi a yi aiki sai ya wurga maharara fala hazabu umar duk mun karanta hadisi a cikin bulugul marako ya ta kamar harara hassan ya ce wallahi laƙadar kuntu an shudu wallahi waƙa da inda waka ce na kasance ina rera waƙa Wafihi a cikin masallacin kuma huwa khairun min aka wanda ya fi ka shine annabi sallallahu alaihi wasallam kai manzon Allah yana sa mun abin zama ya ce in zauna in mayar da martani a nan masallacin lokacin da wafdi bani tamim suka zo da zubrqan ibnu badar yayi waka. ai manzo su ma hassanu ya kira ce rudda alai aka yi musabaka tsakanin zuburkan da hassanu kuma wannan dalilin da yasa ma suka musulunta su a banu darim din wanda anan ne hassanu ya ce inna zawaiba min fihrin wa ikhwatihim قد بيّن سننا للناس تتبع يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاول النفع في أشيائهم نفعوا سجية تلك فيهم غير محدثة إن الخلائق فعلا شرها البدع هدي أكرشي آه يكي تيوى farko suna ainiya suka koma mimiya to a mimiyan ne a baitin ƙarshe yake cewa bani darimin لا تفخروا إن فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم ولا تجعلوا لله ندا وأسلموا ولا تجعلوا زيا كزي الأعاجم تؤلوك تنم سيسك مسلنت كما الدين سيك يوتتا kaga a cikin masallaci aka tattau aka yi wannan to wannan kaɗan daga cikin saƙonnin da masallaci yake kunshe da su to amma abu na ƙarshe akwai abubuwa da yawa na mukhalafa na sabawa da mu muke aikata su a madadin abubuwan da muka samu labari a cikin hadisai ingantattu da athar da labarai karɓaɓɓu cewa haka ake yi a lokacin as-salafus salih abu na farko tsaftar masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da yake cikin ingantaccen hadisi ya umarci a ringa tsaftace masallaci wa an tutayyab a dinga sanya masa tarare. kuma manzo Allah sama yana girmama masu irin wannan aikin a lokacin manzo Allah sama akwai wata mata baiwa ce baka kanar ta ummul masjida kullum ita ce take zuwa duk abin da aka yi a masallaci take tsince shi ta gyara masallaci wata rana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daina ganin ta kwana biyu bai ganta ba nan dai sai ya ce wai ina wannan baiwar Allah ne sai iyayen gidanta suka ce a ya ta rasu mun binne ta manzo ce ta rasu kuka binne ta ba ku gayan ba ne ala qabriha ku nuna mun kabarin aka nuna masa ije mata sallah sallallahu alaihi wa alihi to kaga kenan lallai wato gyara masallatai da tsince dattin ciki da share su da kuma sanya musu turare wani abu ne wanda yake neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan na biyu ɗaukaka gininsu ya zama a yi gininsu ma ya fi ginin gida saboda faɗin Allah fi buyutin azinallahu an turfa shi sa aka yi masallaci malaman fiƙi sun haɗu akan mustahabbancin a yi masa hasumiya doguwa don a iya hango shi tun daga nesa a yi masa fentin da ba zai ɗau hankali ba zai ɗau hankali ya shagalar da mai sallah ba amma kuma ya halatta a yi masa fenti na alfahari na girma irin fentin da ko kuma irin gyara da adan da ba za ka yi wa ɗakin da kake fara ba saboda wannan zama a cikinsa da kuma yi masa hidima shine zai kai ka zuwa ga samun kyakkyawar kwanciya da rayuwa a kabarinka amma gidanka fa abdullahi dan umar ce ban ga wani aiki da dan adam yake yake shan wahala wanda ba shi da lada a kansa ba irin gyara gidansa gyara gida abu ne mai kyau zaka samu nutsuwa da kwanciyar hankali amma ko ladan sisin gwabo baka da shi kuma haka zaka mutu a ɗauke ka daga cikin gida kuma zamanka a cikin gida ba zai amfana kai komai aka bari ba shi yasa wai aka ce akwai wani mahaukaci buhulun sai yake kwana a makabarta to san akwai ukala'ul majanin akwai za ga wani mahaukaci amma a wani lokacin kuma yana da hankali to haruna rashid yana San kun san sarakuna al'adar su tun da suna son zama da wawaye da mahaukata akwai sarkin mahaukata a fada ban sani ba ko akwai shi a kano babu a nan ko ma mun gan shi a zariya mun gan shi ko sarkin mahaukata ne ko sarkin wawaye ina jin sarkin wawaye ne naɗi ne sosai ake yi to haruna rashid da ya zo giftawa sai ya hango mahaukacin to tare da jama'a ne sai daga hannu ce buhulul mahaukaci ya ce ya haruna mahaukaci to sai haruna ya ce duk da mutum ya ce mahaukaci aje a zo da shi ya ce to kai banda da abinka buhulul na ce maka buhulul mahaukaci ka ce min haruna mahaukaci sai ce yi eh, mana tobe za ka ce mahaukaci ya ce a ah, ai saboda mahaukacin ne ka yi ce kai ma ai mahaukaci ne ya ce to me haukana sai ce kai me haukana haruna ya ce to kai ka baro gidajen gidaje ka ta taho makabarta kana kwana kai kai mahaukaci yake kenan sai ce to ai ni ne mai hankalin kai kuma kai ne mahaukacin ya ce saboda asali nan ne gidana na ƙarshe sai na zo nake so in gyara shi a nan wancan kwa gidan ba nawa bane kai kuma da yake mahaukaci ne ga gidanka nan da nan zaka dawo sai ka tafi kake gyara gidan da ba naka ba an ce sai haruna na shirya fashe da kuka ce lallai buhulul mu mahaukata ne kai ne mai hankali to amma dai duk da haka wannan kisar duk da cewa a yanayin ta zaka ji akwai dan nakara eh, da wahala in zaka same ta a cikin littafin hadisi amma eh, dan mu kwashi abin da yake cikin ta na darasi amma zama a makabarta ai baya cikin abin da shari'a ta take yaban su tunda mutum zai dinga rayuwa a makabarta to ba zai dinga cakuduwa da mutane ba ke wanda shi kuma cakuduwa da mutanen shi ma wani abu ne almu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahu khairun ahabbu ila Allah min la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahu to tsaftace masallaci da gyara masallaci zai taimaka maka wajen samun kwanciya a kabari sannan hana dukkan abin da yake haramun a cikin masallaci to amma yanzu a madadin hana mu muke aikata haramun din haramun ne a yi kasuwanci a masallaci ku tattauna akan wani abu wanda a ciki ya kunshi siye da siyarwa ko wata kwangila ko kulla wata harka da za a samu wani abu a cikinta manzo Allah sama yake cewa idza sami'tum man yabi'u wa yafta'u fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijaratahu duk wanda kuka gan shi yana yin siye da siyarwa a masallaci ku ce kada Allah ya sanya riba a cikin kasuwancinka sannan manzo Allah ya hana cigiya a masallaci ni me cigiya ne shine idan abin ka ya bata ka zo ka gaya wa mutane ko Allah zai sa sun gani to a lokaci guda kuma cigiya kuma in abin mutum ya bata a zo a ce masa in ka ga an kayar da abinka ka zo ka karba shi ma a cigiya ne ana cigi ta mai abin to abin da muka fi kwarewa yawanci a kansa shine ba ma zuwa mu ce da Allah jama'a in akwai wanda ya tsinci kaza wannan kan haramun to amma yawancin masallatan mu sai ka zo ka tarar a kayar da wayar ka in ka in ka ji ka zo wace a yi mutane haka ba a yi haramun kuskure kuma za ga a masallatan mu yawanci ana yi kamata ya in haka kuke so in so kuke sai ku ware wani sanduk ko wani ofis na musamman shi sa yana da kyau a ce in an gina masallaci an masa ofis na gudanarwa abinda da yawa ba mu da wannan sakafa sai ku ware ofis na musamman a wajen masallaci wanda duk sanda mutum yake da complain ko korafi in samu yayi ya kai ofis din in kuma nema so yake yi a nemo masa to ya je ofis din in yi so shi ko ofis daga wajen masallaci sai ya dinga kula da yadda al'amuran suke kasancewa amma a cikin masallaci haramun kai wasu daga cikin malamai ma sun tsananta sun ce ko takarda ce in dai akwai siyar da wani abu a ciki bai haramta a bi halatta ba sheikh abdulkarim al-khudair allah ya kara musu tsawon kwana ike gaya mana cewa kattama. irin a ce za a yi daura ko za a yi wani kwas na musulunci an gayyaci malamai da za su zo su karantar da kaza su karantar da tauhidi da hadisi da kaza da kaza da kaza da ana yi ko ana siyar da fom naira kaza ga wurin da ake siyarwa in dai an saka wannan to zai dai a kafe a harama amma an kafe a cikin masallaci to an yi talla wanda shi kuma haramun yana da kyau a kiyaye wannan kwarai da gaske domin barin irin wa'annan ƙananan abubuwan su suke janyo mana fashin Allah subhanahu wata'ala sai abubuwa biyu na ƙarshe da nake so in cike da su masu matuƙar muhimmanci eh bari mu ƙarasa lecture in yaso sai a sai rubuta tambaya abubuwa guda biyu na ƙarshe da nake so in cike da su da su abu na farko daga cikin biyun shine masallaci baya zama mallakar wani daga cikin mutane mallaka ta zati sai dai mallaka ta kulawa duk wani masallaci wakafi ne shi yasa Allah ya ce wa annal masajida lillahi in kaji an ce masallacin alhaji saba ɗan koli ana nufin shi ya gina shi amma ba yana nuna masallacin da in ba rayuwarsa 'ya'yansa za su ci gadon masallacin shi sa asali ma masallaci baya cikin maudu'in da za a iya kawo shi wajen tattaunawa lokacin gado bari wani ce shi bai yadda ba inda wanda zai siya ya bashi a dinga sallatu kun san an taɓa samun irin wannan matsala ita shari'a ta fi ƙarfin wannan masallaci na Allah ne sanda kake ginawa dama ba ka gina shi ne don kankin kanka ba amma dole masallaci ya zan yana da jagoranci domin Allah subhanahu wataala ce ud'u ila sabili ka kai kira zuwa ta farkin ubangi sai ce me bil hikima abinda malamai suka ce alhikima hikima anan tana nufin kyakkyawan tsari da kulawa good administration and management wannan al hikima ma'anarta kenan anan to dan haka idan ka ba da wakafin abu to ya halatta kuma ya zanto kai ne kake kula da wakafin da kanka ya kuma halatta ka nemo inda za su kula da wakafin a madadinka lokacin da ka nemo inda za su kula da wakafin a madadinka to za ka iya fawwala musu al'amarin ka sauka ka ce to wannan wakafi da ne na yi shi don Allah kuma na zara hannuna har abada ku ku ci gaba to anan da ci gaban abin da rashin ci gabansa baka baka da ruwa sai dai kai ma ka zo kamar yadda ragowar mutane suka zo a matsayin yan ba da shawara akwai kuma lokacin da zaka fawwala wa mutum ikon kulawa da wakafin a madadinka amma kuma kana da ikon duk lokacin da kake so ka gudanar da wani canji za ka iya gudanarwa wanda kuma akwai ka'idoji na wakafi a musulunci da littattafan fiƙi suke ɗauke da su cewa idan misali shi wanda ka ba ɗin sai ke ganin wannan ƙofar ba ta yi ba zai toshe ta ya sake fitar da wata anan domin ta fi kusa da gidansa sai aka gano maslahar kankin kansa ce ta sa ya fasa wannan masallacin kuma masallacin nan ga wanda ya gina shi shin ya halatta ka dakatar da shi in ya ƙi ka kwace masallacin daga hannunka daga hannunsa ka ci gaba da ba wani koko bai halatta ba to wannan dai matsala ce ta fi ihu doguwa amma magana wacce take mafi inganci shine kamar yadda aka samu asar na sayyidina Umar ya halatta ka iya gudanar da canji akan abin da ya shafi kafi kai misali da za ta bayyana ma a ce an gina masallaci sai a fahimci wurin ba maslahar ginin masallaci daga baya quantity surveyors suka zo suka duba suka auna suka estimate suka ce gaskiya akwai hadarin yanzu akwai masallaci anan amma da wurin nan a ce wurin yin fiya wata ne ma da za a amfana to ya halatta a siyar da wurin ga masu yin fiye wata amma bai halatta a kashe kudin ba sai a je a nemi wani wajen da ya fi dacewa a yi wannan wakafin a wurin saboda wakafi in ya shiga in ya zama wakafi to ya zama na Allah subhanahu wa to don haka ah, maganar danganta masallaci zuwa ga wani sai dai danganta shi domin a tantance tsakanin wannan masallacin da wancan masallacin kuma ya halatta a sawa masallaci kowane irin suna idan ya zanto bai kunshi saban Allah ba in ya zanto bai kunshi wani alfaharin da zai iya kaiwa zuwa ga cutarwa a addini misali za ku iya sa masa suna masallacin masjidul falah masallacin cin nasara kuna fatan Allah ya sa ku ci nasara in kun gana za ku isa masa masjidi sharada masallacin sharada dan yanzu ya fita daban da masallacin gwala ko masallacin kaza in kun gana ma za ku iya kiransa masjidul khulafa'ir rashidin ma'ana kun tabarruki da wannan sunan ko kuma kun gana ma za ku iya ce masa a masjidul ansar ko masjidul muhajirin ko kuma na ma za ku ce masa masjidul qur'an ko masjidul sunna duk sunan da kuka sa masa balibi kai in kun ga dama ma ku bar shi shi da kansa zai iya daukar suna da kansa dan in baka sa masa suna mutane za su sa masa suna ko su kalli yanayin wurin ko yanayin abin da yake ba akwai masallacin Allah Allah ba saboda ana yin wai Allah Allah a cikin masallacin akwai masallacin amin amin akwai masallacin kaza saboda in ba a sa wa masallacin suna ba su da kansu mahalarta masallacin za su sa masa da kansu saboda haka shi ita shari'a ba ta takura a wajen dole sai an sa wa masallaci suna ba to batun wakafi in har za a ɗauki wancan tsarin na gudanar da abu bisa mutuntawa da kuma kyakkyawan tsari da kulawa to gaskiya ya kamata da a ce shari'ar musulunci ake to a saka dokar ba wanda zai gina masallaci sai ya gabatar da proposal na cewa ya masallacin zai rayu domin abinda ke kashe masallatanmu kenan a najeriya rashin wakafi za a iya zuwa a gina masallaci na miliyan ɗari ko sama da haka naira to amma insha Allah nan da shekara ɗaya. in ka zo ka tambayi limaman masallacin da 'yan agaji da hukumar masallacin ko kwamitin ka tambaye su ya suke wajen gudanar da masallacin za su baka bitter experience ko da ya zanto shi wanda ya gina masallacin kullum shi ake komawa har ma a dinga jin nauyinsa in ma akwai wani tallafi da yake wa al'umma a unguwa su sai a dinga shayin a tuntube shi wannan tallafin saboda an ga wahalar da yake sha a masallaci wanda da wuya kuma kaga an samu wanda zai tsaya tsayin daka ya dinga yin haka akan samu amma ba su da yawa ko kuma ya zanto sai an gaji da bara yanzu a masallatanmu ne kawai zaka kewaya ina nufin mu musulmai ka je ka tarar da an aje wani kuntun fi sabilillahi a ko'ina kuma wallahi wannan ya saba wa shari'a to amma idan ba a nemi fi sabilillahi ba ta yaya za a gudanar da masallatan to abin da yake janyo irin wannan shine rashin mutunta harkar masallatan ta yadda ba za ka iya haƙura ka ware musu wani abu da zai zama shi zai dinga tafiyar da masallatan ba to shi yasa saƙonnin da masallatan ba suke isarwa ya karanci ga malam yasir abubakar ramadan wane yasa ramadan kwale ai daga sudan gizo ma asali ɗan sudan ɗin ne amma dai karatu ne kai shi yanzu ni ma na taɓa zama a sudan lokacin almajirci za ka zo ka tarar da unguwa mafi talaucin unguwa gidajen din na yunku ne na ƙasa amma za ka zo ka tarar da kantame masallaci kuma ba gwamnati ce ta gina masu kwaminiti ne suka gina masallacin wani baya iya mallakar AC a gidansa sai fanka amma ka zo masallacin zaka tarar da akwai AC akwai firinji na ruwan sanyi akwai inda ake saka littattafai na sadaka wanda in ka zo sai dai ka dauka kawai mu yanzu zaka zo abun kunya masallaci zaka zo masallaci yanzu aka zo yanzu aka gayyato malami yazo malam da Allah muna so ka zo ka saba da sifatu salatin nabi to fa kawai abin da ake dauka kamar shi ya wallafa sifatu salatin nabi ko ya haddace shi zai je ya nemo ta kansa ya siyo nasa ba wani masallaci da zai ce masa to yanzu mu je kasuwa sharhin wannan sifatu salatin nawa kake bukata ce ana bukatar sharhu kutubu sitta gaba ɗaya sau da dangane a ce gashi an siyo an aji ko masallaci yana da su ko yana da asusu da zai sa sannan ko a ce a siyo sifatu salatin a kawo in an siyo an kawo masallaci to sai dai an gama ka ajiye a masallaci to su kuma ba haka suke ba za a siyo su ne lodi lodi duk haɗa maka sai ka bar su a masallaci wai musu sai a ce ai tsoro muke kan wani ya zo ya ɗauka kuma ba zuwa karatu zai ba to ai zai karanta a wani wajen ka san da wuya mutum ya ɗauka ya kai shi a kona shi a wuta in ya ɗauka dai in bai karanta a nan ba zai karanta a can to amma sai ka ce a ce wallahi bai kuma tun talatin ne za su zo bar a siyin iya guda talatin nan su ma a dinga sanarwa jama'a da allah kowa in ya gama ya ajiye su a wurin abinda zai birge kai yanzu ka je saudiya masallaci su ba sa wani rubuta wai ƙur'ani a rubuta wai masallaci ne ina in ka zo ka ɗauka ba wanda zai ce baka zo dawo ka aji ba wai sai a harami ba ko ina ma ito eh in sun siyar in sun siyar za a kai shi coci ne wata rana an zo an gaya hamadul ansari aka ce ɗaliban ghana da najeriya suna zuwa harami su karɓi ƙur'anai na sadaka su je najeriya da ghana su siyar ce alhamdulillah ya ce amma nina na daɗe banga ga masu fikihu irin waɗannan aka ce malam tuya ya ce a to ayin sun siyar maka masu karanta ai sun taimaka muku sun kai wa masu karantawa su kuma gashi sun samu kuɗi me ya kai alherin a ce almajiri ya samu riba biyu kenan ai in sun siyar ma wani alherin ne ma ya faru ba dai wai kwaɗaitarwa ake a siyar ɗin ba amma abin da ya sa ka faɗi wannan saboda zuciyarka irin tamu ce ta 'yan najeriya mu haka zuciyarmu take 'yan najeriya ba kai kaɗai ba dukkan ma haka muke in suka kai suka siyar to wanda aka siyarwa shi ma siyarwa dai karshe dai har mai karantawa zai zo ya karba kai kuma da ka kawo Allah ya riga ya ajiye maka ranar ko abin da yasa muke cutuwa din saboda iya adadin da muke tunani yanzu ni kawai aka zo waje na ni ma'aikaci ne ina ina dauka albashi duk wata aka ce mutu da Allah ana so za a saka littafi kaza a masallaci na tambaya mutum nawa ne za su zo ba wai dan in siyo adadin da zai ishe su ba dan in ga dai wai ba na so in siya yawa shi kuma irin wannan da za ka siya yi yawan ma da ya fi alkhairi to amma kun san me sirrin wakafi suke wa masallatai wanda wannan aukafin ɗin su ne suke raya masallatan suke raya wasu masallatan ma kuma suke kula da wasu abubuwa na zamantakewa na muhallin shi su yi kaga babu rigima ba cutarwa ba matsala ba zancen ana rikici tsakanin liman da kwamitin masallaci ba zancen ana kaza ba zancen ana kaza mu yanzu ne fa Allah ya sa aka samu masu waye wanda suke tunanin in an yi masallaci to ya kamata a nemi gidan da liman zai dinga zama ko haya ne a kama masa ko kuma a bashi gida amma wani tunaninsa to in sai an bashi gida ya tafi ya mana to haka sai ka ga sakon masallacin baya isa inda yake kuma ita siyasa ta wakafi da yawa da mutane za su gane ba wai kawai ka ɗauko wasu malamai wasu ustazai ka ce musu to ga wakafi nan ku dinga kula da su a'a abin da ake nufi da wakafi ka gina masallaci ka san abin da ka kashe a masallaci misali ya kai miliyan goma ashirin shikenan a iya harkar da kake yi ya isa kai wakafi sai ka su ni kuma yanzu ga wannan miliyan biyu na cire ta daga cikin gado na na ba su da ita kai mata takarda ka ce na wa Allah ita ta masallacin nan ce bari in sata a cikin harkar da nake yi ci gaba da wato ka ci gaba da developing dinta duk abin da ta samu kana ƙara sawa a ciki har izuwa lokacin da za ta tsaya da kanta wanda wannan harkar in ka ga dama har izuwa ƙarshen rayuwa ka sunanta waƙafi amma kai kake kula da ita kai dai kawai ba alfarma kake wa masallaci ba daga cikin abin da masallaci yake samu ne ake ciyar da masallaci in ka kaga dama kuma ka ce na yi alkawarin zan ci gaba da ciyar da masallacin nan har shekara goma in ina da rai zan ware in ma na rasu zan ware abin da bai taba sulusi bai wuce sulusi ba na wasiya akan a shekara goma ana tafiyar da masallaci nan wannan kuma wakafin a ci gaba da ciyar da shi gaba har shekara goma bayan shekara goma a danka shi a wajen amintattu su gaba da wato gudanar da masallaci wata rana wani abokin mai samu wani a madina ya zaunar da shi ya ba shi shawara akan wakafi ya ce kaji kaji kaji kaji kaji ce duka inda aka ci gaba a duniya da wakafi ake yin irin wa'annan abubuwa sai da ya gama kwatanta masa ya ce kaga yanzu mu je ma ka ga wakafi za mu je ma ka ga duk da ya gaggani ya gama ya ce to ai matsalan malam in kai haka wasu za ka gina ne to yanzu dan Allah akwai alheri a duniya da ya kai ka gina wani ai babu ai da za a haska maka ma cewa wakafin zai iya gina wani ko mutum ɗaya zai gina watakila wannan ginin ne kai kuma albashin shigar ka aljanna to gaskiya ya kamata mu farga mu zabura mu tashi mu mutunta aljannan mu barki mala abdul wahab Allah ya kara masa lafiya ya zaunar da wani daga cikin mawadatan mu a gabana ina wajen gani ga mala ali ga nan a masallacin garin kaya ice wani kaga a wuri kaza ka gina masallaci ce ce to amma masallacin nan yana fuskantar barazana sai an yi bara an yi roƙo ake iya zuba man da za a iya tayarwa ma a yi yi abin nan ce me zai hana a cikin harkar da kake koma a cikin wace harka ne ka ware wani abu na wakafi da zai zama abin da wakafin yake kawa da shi za a dinga kula da masallacin ya ce amma fa akwai wanda za mu iya kira su yi waƙafin ni dai na fi sha'awar kai ka yi ne tun da kai ka gina ya ce saboda yanzu ya ba da wani misali mai ban al'ajabi ya ce yanzu misali kai ne kaga wata yarinya fara kyakkyawa tana jami'a sai ka je ka nemi aurenta a wajen iyayenta sai suka ce sun baka ka jira ta gama jami'a ba an sama lokaci ba ya ce to kuma shi kenan ana nan sai wata larura ta kuɗi ta kama ta sai kaga wani mutum wani alhaji ya je ya kai mata kyautar kuɗi ya za ka ji a zuciyarka za ka ji daɗi ranka ne zai ɓaci don me na riga na biya kuɗin watakila ma ka biya sadaki ko kuma ka je ka kai kuɗi an yi bai ko kuma wani ya zo ya kama mata kyautar ya ce to kai ma nan aljanna ce yanzu ka taya kuna ciniki da ubangiji ba na son wani ya kawo maka jiki ya yi ƙoƙarin shigan maka wanda wani ya je wani abin da ba to kuma ba dole ne sai wanda ya gina masallaci ne zai wakafi da a ce za mu zama masu haɗin kai da wayewa idan na zo na gina masallaci masallacin ya gini komai jama'a suna sallah ka ce to nima wallahi sai na gina a kusa da shi a a to wani ka gina masallaci alhamdulillah ya yi kyau sosai kuma kan mun san kana kokari wajen tafi da masallacin me zai hana mu yi shawara ni kuma in gina wa masallacin wakafi sai mu danka shi ko a hannunka ko a hannun trustee domin su gaba da kula da shi to da ana yin irin wannan da masallaci na ɗaya zai iya zama sanadiyar rufin asirin wasu daga cikin mutanen da suke wa masallacin hidima duk masallaci ba ka rasa shi da muskinan 'yan agaji ba ka rasa shi da muskinan masu kiran sallah ba ka rasa shi da muskinan masu limanci ko a iya nan kawai aka ce a sanadiyar masallacin suke ci suke sha wallahi wanda ya sanadiyar cinsu da shansu da wahala Allah a karamcinsa yana shi aljanna da wahala ta Allah ce dai amma da wuya to balantana kuma watakila ma ba su ne za su fa'idantu ba al'umma ne za su fa'idantu da abin watakila a sanadiyya haka sai ga masallacin yana iya ɗaukar nauyin marayu yana iya ɗaukar nauyin masu ƙaramin ƙarfi a unguwa yana iya yin abubuwa dai masu mahimmanci masu yawa to saboda haka gaskiya yana da kyau idan dai aka gina masallaci to a yi ayi a yi masa wakafin da zai iya rike shi masallacin ya kuma ciyar da shi gaba har zuwa lokacin da Allah subhanahu ta'ala zai gamsu kuma ya yarda da abin da aka aiwatar a ƙarshe ina matuƙar godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu ikon haɗuwa muka gudanar da wannan lacca kuma na godiya ga su 'yan uwa musamman muhammad da kuma haris da su suka yi sanadiyar zuwa a gayyato ne da kuma shi uwa uba wanda ya gina wannan masallaci da sauran masu gudanar da masallacin suleiman da sauransu da su baba da suka je suka taho da ni ina fatan yadda Allah subhanahu wataala ya hada mu anan muka ga fuskokin juna Allah kuma ya haɗa mu a aljanna sa'annan kuma ina nasiha ga wayanda Allah ya danka wa jagorancin masallacin nan tun daga kan su ƴaƴan mai masallacin domin yanzu shi wanda ya gina masallacin nan ya yi wannan aikin amma abinda ba a sani ba shi ne Allah ya karba ne ko bai karba ba amma ana sa ran Allah ya karba wanda in har ya tabbata Allah ya karba to Allah baya yin ciniki bashi da mutum in dai kuka yi ciniki da ubangiji kuɗi hannu ne tuni sai Allah ya tana don masa gidansa a aljanna ita kuma aljannan nan ba wanda aka ce tilas ya shige ta kowa neman ta yake yi cikin sahabbai ma akwai wanda ce ni wallahi da za a nuna mun in ga an karɓi aiki na na kwana ɗaya ce wallahi zan kwanta in bacci domin na san Allah baya karba aikin mutum sai in ya zama cikin almuttaqin inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin shi kuma muttaqina sune masu shiga aljanna tilka darul akhiratu naj'alu alladhina la yununa fil ardi la fasara wal aqibatu lil muttaqin to ku ƴaƴansa da Allah ya sa kuke da rai kuma ku ga abin da yayi wajibi ne ku taimaka masa wajen ganin cewa wannan aikin Allah ya karba idan ma akwai abin da kuka fahimci baya so ko bai fahimta ba to ku bi hanyar da ya kamata ku wajen fahimtar da shi ko sa shi ya so abin domin Allah ya karba saboda sirrin abin shine karamcin Allah yana da yawa da wuya in kana kan kyakkyawan tafarki mahaifinka ya shiga aljanna baka shiga aljanna saboda Allah yana cewa wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum imanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum to shigarsa aljanna alama ce ta inda kuma kuka dore akan aikin da yake za ku iya shiga aljanna to sa'annan ku sani cewa da ku da shi gaba ɗaya masallacin nan ba naku bane na Allah ne matsayin ku in kun shigo masallacin daidai yake da matsayin wanda ya kowa talauci in ya shigo masallacin yadda yake fafutukar Allah ya karbi sallarsa kuma haka kuke fafutuka yadda za a bashi ladan sallah ɗaya kuma haka za a ba ku sai dai duk wanda ya shigo yi sallah a masallacin to wanda ya gina masallacin kuma yana da kamashi in dai Allah ya karba kuma muna fatan Allah ya karba to sannan su kuma wanda Allah ya ba wa amanar kulawa da masallacin kama daga kan kwamiti in akwai shi in kuma babu shi wanda ba tilas ne a ce dole sai da kwamiti a masallaci inda an samu wanda zai iya kula da al'amarin masallaci ko ba kwamiti zai iya rayuwa in kuma an ga maslaha shi ne zan akwai kwamiti to al'amarin da yana komawa zuwa ga maslahar shari'a zuwa ga liman wanda liman a ko'ina duk inda aka ce akwai masallaci to wanda ya fi kowa muhimmanci shi ne liman domin sallarsa kyautatuwarta ita ce kyautatuwar sallar raguwar mutane dole liman yana buƙatar girmamawa da karnamawa. baya halatta an an nada liman a masallaci dan liman ya ƙara minti 1 2 3 wani ya shiga ya bada sallah shari'a bata yadda da wannan ba annabi sallallahu alaihi ya taba makara a sallah asuba har sai da rana ta kusa ta fito ba a tada sallah ba ana jiran sa ya taba zuwa zai ja sallar isha wani ba kawai ya zo ce ina son ganin ka manzon Allah ya bi shi sai da dare ya kusa rabawa suna ta sa bai ba a samu wani ya ce ku shiga jama'a ta da sallah a ba shi hakuri ba a sai dai in an lura cewa limamin nan yana wasa da al'amarin lokaci to wannan ya halatta a cire shi a saka wanda ba zai wasa da al'amarin lokaci ba amma kafin nan ya kamata a ji uzurinsa in akwai wani abin da za a iya gyarawa domin alamun cewa wannan nutsuwar tasa to babu laifi in kuma ya zanto ba za a iya ba to ba tilas a ce ga wani masallaci dole sai wani ne zai hanci domin shi dai ba shu'aibu bane masallacin kuma ba madiyana bace bari a ce idan madiyana aka mu shu'aiba in yaso sai a samu wanda shi yasa ake so a samu sama da liman daya kuma inda hali a samu yarjejeniya tsakanin liman din da wanda zai iya yin sallah in baya ne cewa in lokaci yayi na ƙara minti ɗaya ko biyu a ta da sallah shi liman in ya haka yayi karamci amma in yace ni dai ina da damar da zan zo ka ai sallah sai ina nan to yana da wannan haƙƙin amma in yi zanto kuma zai dinga janyowa mutane suna makara ya halatta mutane su haɗu su zauna da shi su ji mai matsala in ba wata matsala su tuba da shawara ya kamata a dinga kiyayewa in ya ito za a iya cire shi a canja a samu Wani amfanin jagoranci na sama kinan a masallaci to ya zama wajibi su masu jagorancin su ji tsoron Allah kada su sa son zuciyarsu da son ransu su kalli Allah su kalli maslahar masallaci da kuma masallata sa'anan muna ba da shawara cewa wannan masallaci ya zama cibiya da santa ta yada ilimi musamman ilimin sanin Allah da sanin yadda ake wa Allah ibada su kuma mutane sai su mai da hankali kuma su gode wa Allah da Allah subhanahu ta'ala ya kawo musu masallaci musamman advantage na irin waɗannan masallatan wanda a ce wani mai iko ya gina masallaci bisa ra'ayin kashin kansa to yawanci an fi samun ci gaba irin wayannan masallatan tunda dukkan wani abu na jan hankali da zai iya rike tsari a masallacin yawanci suna iya yi kuma nan aka yi sa'a ya zanto mai ikon aljanna yake nema ita kuma aljanna kamar yadda ibn al-qayyim yace ya sil'atar rahman lasti rakhisatan bal anti ghaliyatun 'ala al-kaslan aljanna ba ta da arha tana da matukar tsada ga mai kasala amma wanda ko bashi da kasala in zai ba da rayuwarsa gaba ɗaya ya ba da dukiyarsa akan a bashi aljanna shi yana gama an masa sauki to sai ku gode wa Allah da Allah subhanahu wataala ya kawo muku irin wannan dama kuma ku yi iya bakin kokarin ku wajen morar damar tare da addu'ar kuma Allah subhanahu wataala ya karba dukkan abin da aka yi da fatan abin da muka ji na daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana hada wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana ɗaya daga cikin 'yan dangi a cikin maka kuma ta da kuke sanyawa kuma a masallacin ku wannan annabi yayi sallallahu alaihi to da a ce za mu dauki wata rana mu ware ta mu ce duk shekara za mu zo mu yi wani taro don yin wani abu na musamman da sunan ibada to ba shakka mu yi bid'a amma yaɗa ilimi da taruwa a karantarwa take da kawai in ta gansu sai ta tana tare da annabi take ganin su kai ta kuka saboda tasirantuwa da irin kaunar annabi sallallahu alaihi wa alihi